kaka wuce shekara goma inda za ka ƙara aure baka ƙara ba saboda idan ka wuce shekara goma akalla kana da 'ya'yan shekara takwas ko tara da zarar yarka ta kai shekara goma sha biyar baka ƙara aure ba to wacce za ka auro da wuya ta wuce ishirin ko ishirin da wani abu to za ka ga tsakaninsu da yarka bai fi ɗan tazara na 'yan shekaru biyu ko uku ba wata ma sa'ad ta ce to ita matakka yanzu ta samu abokin rigima yanzu akwai wacce sai ta tura yarta ta je ta samu amarya su kama kokawa ta ta dukan amarya ta ta fi karfin amarya in ya zo magana ta ce faɗan su ne na yara me na ka ciki ina jin kawanta ce watakila ta satan mata dan su a makaranta ka sa abin yara kuma ka daɗin miyan mace dukkan kwalliyarta ka kuskura ka ce mata ba za ka ƙara aure ba da abin da yake kashe maza mutum ya ji daɗi mai ce a ba ina ta ce mai gida za a yi ina ina to ta riƙe ina ɗin nan ta ranar da za ka sai an yi wuta sai an yi kusan yakin duniya na uku <laughs> to ƙarin aure gaskiya abu ne da mutum ya kamata tun kafin ya yi shi ya shirya shi domin abin da ƙarin aure yake nufi shine ƙarin nauyi da ƙarin lokaci da ƙarin kuɗin shiga da ƙarin lafiyar jiki da ƙarin gwada kai cewa mutum zai iya kwatanta adalci mafi waɗanda za su gara aure ba sa kalla waɗannan ɓangarorin guda hudu yanzu abin da ya sa ka ga mata suke faɗa da mutum in zai ƙara aure shine sun tabbatar albashinsa yana nan a dubu sittin da mace ɗaya in yayo ta biyu dai yana nan a dubu sittin ɗin sun kana ba ta kuɗin cefane dubu ɗaya in ka ƙaro aure ba zai koma ɗari biyar ne ba hanyar samun ka ce ta ƙaru ba in ƙara iyali kake son ka yi don ka raba abin da kake ba uwar gida ya koma biyu to dole ta yi adawa kowa za a rage masa albashi ko ko aka rage muku albashi a freedom su towa za ku yi ga zango na ku yi zanga-zanga to da a rage muku albashi an ƙara ma'aikata amma ma'aikatan da aka ƙara ba kuɗi ne suka ƙaru ba sai a ce nawa ake ba zango nawa ake ba dan uwa rano nawa ake ba kaza to za a ƙaro ma'aikaci a raba naka biyu a bashi to dole ka yi adawa da wannan to saboda haka in mace ta ga cewa dubu ɗari ne kake da shi yanzu sai koma ɗari biyu so in ka ƙaro aure ko da a ce baka ƙara mata wani abu ba amma da wanda kake bata bai ragu ba sannan ƙarin gida ka samu ko ƙarin ɗakuna ba ɗakunan nan nata guda biyu ne zaka kwace ɗaya ka saka amarya ba tana da ɗaki ɗaya yanta suna da ɗaya bakinta suna da ɗaya three bedroom ne in ka ƙaro aure sai ka ce fita daga wancan ɗakin da kike saka 'ya'yanki ki koma ku haɗu da 'ya'yan naki kaga ƙarin auren ya zama ita kan yi wa ƙarin auren saboda ya shafi tattalin arzikinta ya shafi inda take amma sai ta ga kuɗi ka samu ka ƙara wasu ɗakuna wannan ba zai shafi ɗakunanta ba kuɗin shiganka ne ya ƙaru wannan ya shafi kuɗin shigarta ba sannan kana iya biya dama biya wa 'ya'yanta kuɗin makaranta amma 'ya'yanta dama ba sa zuwa makaranta to abinda za ta yi tunani yanzu in ka auro wani ita ma ta haifi uku waɗannan ukun ana ta kokawa da kai cewa ana bin kama kuɗin tam baka biya ba kuma gashi zaka auro wata to wannan ta zo ta fi 'ya'ya uku suka haifi kuɗin sun zama shida wanda ya kasa ɗaukar nauyin 'ya'ya uku lokacin da suka zama shida kaga dole ya mai da su makaranta mai arha ba za ka iya yin makarantar private ba kuma duk abin da biyar ɗin nan in dai baka yi private ba ba za ka ji daɗin zama a Najeriya ba abu biyar da wuta in kana son wuta ka sa sola ya zama kai kake kunnawa ka kashe na biyu ruwa ka haƙa burtsatse ko ka haƙa rijiya na uku security ka ɗauki mai gadi a gidanka ko ku katanga a unguwarku ku sa gate ku dinga tsare kanku a gane sannan makaranta dole ka kai ɗanka makaranta private na biyar asibiti ka je asibiti private in waɗannan abubuwan guda biyar a Najeriya ba za ka iya wa kanka private ɗinsu ba to kana da matsala ita kuma amarya kala kala ce kaga uwar gida wata dama kafin kai auren kai ta mata shimfiɗa wata da ka ce mata za ka yi aure za ta ce ba komai saboda ta san halinka za ka iya kuma za ka riƙe kuma za ka iya adalci wata kuma da ka ce za ka yi aure nan za ta dawo wuta sai an yi rigima sosai akwai wanda ma binciken mu ya nuna wasu in ka yi aure sai ka sake ta ta je gida ta au auna sannan ta dawo wata ta tafi kenan da kayi amarya sabuwa to kuma tsohuwar ta tafi kenan akwai wacce kuma za ku yi ta ɗauki ba daɗi da kai da amarya ku ta rigima a zauna a cikin dashin hankali har ƙarshen rayuwa akwai wacce kuma ita za ta nemo maka ma amaryar da ta ji in ma za ka aure ne zan nemo akwai kowace da ita ma ke zuwa a siyo kayan auren akwai kowace kuma za ta zo amaryar ma ita ake kai wata kawo maka ita ɗaki akwai kowace kuma za ta zo ta dinga surfa maka a shariya komai malanta ka komai sarauta ka komai ilimin ka ce. ba azzalimi a duniya sai kai kakka wuce goma kaka wuce shekara goma inda za ka ƙara aure baka ƙara ba saboda idan idan ka wuce shekara goma akalla kana da 'ya'yan shekara takwas ko tara da zarar 'yarka ta kai shekara goma sha biyar baka ƙara aure ba to wacce za ka auro da wuya ta wuce ishirin ko ishirin da wani abu to za ka ga tsakaninsu da 'yarka bai fi ɗan tazara na 'yan shekaru biyu ko uku ba wata ma sa'a ta ce. to ita matarka yanzu ta samu abokin rigima yanzu akwai wacce sai ta tura yarta ta je ta samu amarya su kama kokawa ta ta dukan amarya saboda ta fi karfin amarya in ya magana ta ce faɗan su ne na yara me na ka ciki ina jin kawanta ce kila ta satan mata dan su a makaranta ka sa abin yara ita ba da sa a ta dukan Amarya, kuma ya ta ce to ya za ka yi abin yara na yi na yi raba su ka san kila ta mata wani abu a waje a cikin yawon na yan mata ko kuma saurayinta ma ta je ta abin nan to irin waɗannan suna nan mata masu wannan akwai wanda da ya zo yana son matar sai ita uwar gidan sai ta tura ɗansa da ta ji zai aure ta sai ta tura ɗansa ta ce ka je ka ce kana son wance ita baba ba aure zan ba ta ce ni na saka ashe labari ta samu baban yana so sai ta tura shi je ya nemi wannan yarinya ni ta zo ta sami ta ga akar makalla ya halatta da uba da ɗa ne mace ɗaya na ce ya halatta amma uban ya aura ta haramta ga ɗan in ɗan ya aura ta haramta ga uban amma kafin a yi auren da uba da ɗa suna iya ce ya baba ka ban mun ce a ah, kai ka ban mun mana kai wannan ba matsala a musulunci ita abin da ta ɗauka tun da dai uba yana nema ɗa ya zo ya nema to ya haramta ga uban da ce mata bai haramta kuma a ƙarshe uban ne ya nasara ya kada ɗan ya aure ka ga wanda zai aure ya shirya da wuri kuma ka daɗin miyan mace dukkan kwalliyarta ka kuskura ka ce mata ba za ka kara aure ba da abin da yake kashe maza mutum ya ji daɗi mai ce ba ina ta ce mai gida za a yi ina ina to ta riƙe ina ɗin nan da ranar da za ka sai an yi wuta sai an yi kusan yaƙin duniya na uku